Da ya gaji da juyin ne ya miƙe ya shiga bathroom ya watsa ruwa. Bayan ya fito ya saka white lafiya ya nufi wani corridor mai kyau. Design ɗinta kamar masallaci ga ƙur'anai nan masu yawa da littattafai nan kala-kala na musulunci a gefe. Bisa shimfiɗaɗɗiya da dumar yake da ke gurin ya hau ya kabbara sallar nafila sai da aka kira su bihi ya sallace ta sannan ya sallace ta sannan ya bacci yana karatun Kur'ani mai girma. Bangaren Swahilat kuwa ta raya daren ne tana tatin sai da bacci barawo ya sace ta gabanin asuba. Dama ita ba ta bacci a dare sai da safe domin dare lokacin catin ne na manyan mata. Saba kuwa lokacin baccinta ne sannan rana lokacin yawo da ɗaukar wanka. Ita rayuwarta a tsare take komi ta gama tsara shi komi ta gama tsara shi ta yadda za ta gudanar da shi kiran sallar subahin da ake ta yi a ko'ina muminai na kwarai suna hanzari domin su gaida ubangijinsu yayin da baccin wasu matan yake ƙara daɗi suna ji kamar kada a tada su to hakan ne ya kasance a wurin Suhailat Dr. Aisha Maryama da kuma ɗaiɗaikun mutane bangaren Maryama kuwa bacinta take sha cikin kwanciyar hankali yayin da take mafarkin Kabir ya ƙara dawowa hannunta, sai yadda ta yi da shi. Ƙwanƙwasa ƙofar ɗakinta Kabir ya yi amma shiru Suhailat ba ta farka ba, dama ya san halinta na rashin yin sallah a kan lokaci. Ɗakinta ya shiga da Salma a bakinsa rashe-rashe ya cin mata tana ta hankali kwance. Sai murmushi take ko a jikinta kamar ba kiran sallah ake yi ba. ga hannun ya a kan hannunta amma ba ta farka ba saboda tsabar nauyin baccin da ke gare ta. Makewayin toilet da ke cikin ɗakin nata yana faruwa ruwa ya ɗiba akan kan tafukan hannayensa ya zo ya rufa masa a fuska. Firgigi ta farka wani kafarin mashahurin tsaki ta ja a lokacin da ta yi ido biyu da Kabir wanda ya watsa mata ruwan. Bai bi ta kanta ba ya juya ya fita yana cewa ki tashi lokacin sallah ya yi. Tare da jan ƙofar Tsaki ta kuma ja yayin da ta ƙara shigewa cikin bargonta ta kwanta tana cewa ban ga damar yi ba. Bayan ya dawo daga masallaci misalin bakwai saura domin sai da rana ta fito sannan ya dawo daga masallacin. Wanka ya shirya dama duk Lahadi yana hutawa ne. Sai ya bar wa abokin shi kamis kemis ɗin ya kular masa da shi. Yunwa ke kwakula 'yan hanjinsa don haka ya shiga motarsa ƙirar Civic ya nufi rinjin Sambo wurin mahaifansa. Cikin cikin yawataccen harabar gidan ya fakin motar shi, cikin gidan ya shiga da sallama ba kowa a tsakar gidan. fal ɗin mahaifiyarsa ya nufa kusa kansa ya cikin falon tare da sallama zaune ya riske ahalinsa suna kalin kumallo wato breakfast. Alhaji Sa'id wato mahaifinsa sai ya ji Aisha mahaifiyarsa wato Umma tare da ƙannensa Batul da Fatima. Da gudu su Batul suka zo inda yayin nasu yake. Sune masa oyo kamar yara ƙanana. Rungume sai yana amsa ina kwanan da suke yi masa. Dining area ya nufa yana gaida mahaifinsa Abdul ina kwana. Lafiya lau Muhammad Kabir kana lafiya? Lafiya lau nake Abba da fatan na same ku lafiya mu ma lafiya muke. Umma ya gaida ita ma ta amsa cikin farin ciki ganin yaronta ya fara dawowa cikin hayyacinsa. Sabin ɗin su Batul ta fara yi yayin da Fatima ke yaɗa masa ti Abba ne ya dube sa yana cewa da fatan dai lafiya ko? Na ga ka yi sammako sosai ga shi yau Lahadi ne. Lafiya lau Abba to masha Allah ya iyalin naka kalau take tana gaida ko Muna amsawa. Abba ya faɗa Umma kuwa shiru dai domin ta san wace ce Maryama. Karin kumallon wato breakfast ya zauna yana narki abinsa sai da kowa ya riga shi kammalawa. Bayan ya gama ya dawo falo suka ci gaba da fira da ‘yan uwansa, yayin da farin ciki ya cika zuciyoyin wannan ahali. Bayan sun ci abincin rana, aka ɗora daga inda aka tsaya. Kacokan wannan yinin ranar a gidansu ya yi shi domin bayan ma ya sallar azahar zama ya ci da su suna ta shirme tare da kalle-kalle a YouTube da IG. Da la'asar kuwa sai da Ummu ta kora su suka ɗaura mata girki, shi kuma ya fita gun abokanansa. Bayan an yi magrib ya dawo suka ci abincin dare a tare da ahalinsa shi ne bai bar gidan ba sai da Umma ta kora shi misalin karfe goma na dare. Sannan ya bar gidan cike da kewar 'yan uwansa. Maryama kuwa misalin bakwai da rabi na safe kiran wayar ta ya tada ta daga baccin da ta koma bayan Kabir ya tashe ta. Kafin ta samu damar ɗaukar wayar kiran ya katse miƙa ta sannan ta duba agogon wayarta. Zaro idanu ta da ta ga lokaci da sauri ta faɗa ma kewayi. Ta ɗauro alwala sannan ta ta sallar asubahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan ta yi da sallar ne, cikinta ya fara kiran ciro da hanzari ta ɗauki kuɗi cikin jakarta. Ta buga wa maƙociyar ta waya domin ta turo mata almajirinta, sai ta ce mata baya nan amma bari ta turo mata Salim, wato ɗanta. Bayan yaron ya iso ya gaida ta ta amsa ta miƙa masa kuɗi tana cewa Salim ka san Madam Turai Restaurant E&T. Ito, e, ok, can za ka je ka siyo min soyayyar indomi da kwai sai shayi kar a sa shuga da yawa. To ya eh, ce yana fita da hanzarin shi wanka tai ta saka riga doguwa. Bata jima da zama bai dawo ya mika mata aikin amsa tai ta ce yawa Salim ɗan albarka. Ta mika masa naira hamsin ya ce na gode. Ya wuce gidansu yana murna. Bayan cikin ta ya cika ta dawo normal sannan ta ɗauki wayarta miss call uku ta gani. Na mahaifiyarta Kiran nambar ta yi ringin biyu aka ɗauka, Umma na ta kaina da fatan dai lafiya na ga kiran kyawar uku a wayata. Ina bacci, bacci kuma shalele, ƙarfe bakwai da rabi fa. I wallahi Umma yanzu na farka ban jima da yin sallah ba. Ok, ya batun aikin malam, kin kammala? A'a Umma, me yasa to? Ke fa kika ɗagan hankali sai da na karɓo miki maganin nan amma aikatawa ya gagare ki? To ni Umma fa na faɗa miki. ban san ya zan sa masa maganin nan a abinci ba ni ba ban ma san a ina yake cin abincinsa ba ɓangaren umma idanu ta zaro waje ta ce a lallai shalele ai ga irin ta nan da kina yi masa girki ai ba za ki sha wahalar sa masa maganin ba amma kin ƙi jin magana ta ke baki ke ba kuma baki bari na kawo miki yar aiki ta yi ba saboda bakin kishin ki na tsiya Zumburo baki Maryama ta yi ta ce, Kin san halina ko a gida idan ina karatun Nobels ba na iya aikata komi, yanzu haka ni ma fa abincin nake saya a wajen ina ci. Hmm. Ya miki kyau, kin kyauta wa kanki, yanzu duk abin da na koyar da ke a gida kenan ta bayan kunnen ki ya bi, karatun Nobels ɗin banza, don ni ban ga amfanin da yake miki ba. maimakon a ce kin ƙara gogewa ta ɓangaren kula da mijinki tunda ke ce ke son shi amma a'a ke ce ko da yaushe a je gun malam amma idan an karɓo kuma aiki da maganin ya miki wuya haba shalele ki magan ki faɗa mana cikin ɗan ɓata rai alamun faɗan mamanta bai mata daɗi ba ta ce to yanzu umma ya kike son na yi shalele ke san komai ya dace ki dinga haɗawa da 'yar kistan nan ta mata domin ba ko da yaushe magani ke aiki ba kuma idan kika haɗa biyu za ki fi samun yadda kike so. Umma, sanin kanki ne ba na son na tambayi abu a ce a'a ba zan yi ba. Duk da ina son Kabir ba shi ke nuna zan iya bin umarninsa ba. Kin ga kuwa idan na ce kissa zan sa al'amura na, dole sai na bi umarninsa ni kuwa hakan ne ba na so. Gara ya sankar ta sankar. Na fi son idan na bashi umarni jiki na rawa ya aikata kamar da. To na ji. Amma dai yanzu dole ki san yadda za a yi, matuƙar kina son burin ke cika to dole cikin biyu ki zaɓi ɗaya. Ok, menene zan zaɓi ɗayan? Hanyar da za a sa maganin mana. Marmashi Maryama ta ce shi yasa nake ƙara son ki umma na gashi har kin nemo hanya biyu, sai wadda na zaɓa. Ita ma Umma marmashi ta kamar tana gaban maryama ta ce to ai ke Shalele ba ni da tabbacin hanyoyin su yi miki. Faɗa na ji innata in sun yi kuma Na san ko ba su ba, za ki nemo wa shalilanki wasu. Hmm. Gaskiya ba na ganin akwai wasu bacin waɗannan shalile? Mhm. Mafitar ko na ce hanyoyin su ne? Mafitar ko na ce hanyoyin su ne. Na ɗaya, dole ki sauya, ki riƙa yi masa girki a yaushe, sannan duk abin da kika san mace na yi wa mijinta ta ɓangaren ladabi da biyayya, ki dinga yi masa. ki kwantar da hankalinki ki riƙa bin umarninsa ki kuma daure duk faɗa ko wani abu da zai miki ta haka ne zai tabbatar cewa kin sauya ta nan ne za ki yi amfani da damarki wurin ganin cewa ya ci maganin nan sannan na wankan ma ki sa masa ya yi amfani da shi kin ga kuwa buƙata ta biya domin shi zai ɗauka kin sauya ne saboda shariyar da yake miki amma ki a gunki ba haka ba ne kin sauya ne na wani lokaci saboda cimma burinki umma Da hanzari ta ce dakata Shalili, ki bari na ida bayanin mana. Numfashi ta fi sassana ta ci gaba da cewa hanya ta biyu kuwa dole ki yarda na nemo miki ‘yar aiki wacce za ta riƙa yin girki da gyara gida. Da ta gama aikinta za ta koma gida ba a nan za ta ci gaba da zama ba. Kawai za ta zo ni wani lokaci da ta gama ta koma. In yarinya kike so ko dattijuwa za a nemo miki kin ga idan ya san da mai girki Idan ya san da mai girka abinci wani lokaci zai tsaya ya ci shi kenan. Dama sau uku ake so ya ci. Ki yi tunani ki gani. Tana gama faɗa haka ta katse kiranta yayin da ta bar Maryama cikin kogin tunani domin ta rasa madafa. Kishi za ta aje ta bari a kawo mata 'yar aiki ko kiwa za ta cire ta ma mijinta girki. Haka Maryama ta yini cikin tunani da neman zaɓi a cikin biyan. Lokacin da ta kanta zai yi ciwo sanadiyar zafin da ya ɗauka sai ta watsar da komi ta ɗauko wayarta ta ci gaba da karatun littafinta. Bayan ta dura wa ummanta test na alala take so ta yi, ta bada a kawo mata. Yinin yau jin kanta take cikin filin mara iyaka, Tun tana daurewa saboda alwashin da ta yi na ba za ta je gun Kabir ba sai sai ta mallake shi. To fa abin na yau na neman fin ƙarfinta. Ta rasa ya za ta yi. Karatun Novels ɗin ma ya ishe ta ta aje wayar. Bayan ta yi sallar Maghrib ta shirya kanta cikin doguwar rigar bacci mai kyau. Ta zauna falo tana jiran dawowarsa domin yau kan ba za ta iya jurewa ba. Tana nan zaune aka yi isha'i ta je ta yi tana Allah Allah Kabir ya dawo amma Kabir shiru. Kamar 'yan aiki bawa garinsu. ga shi abin nata sai tsamari yake takwas ta wuce tara ma haka amma ba alamar kabir iya shaƙa ta shaƙa domin ta san ba zai wuce yana gun mahaifansa ba sanin kanta ne kabir a ko'ina yake da an yi sallar isha'i ya dawo gida idan kuwa haka ne dole ta yi zaɓi a cikin biyan da ummanta ta ce Haba kamar wasa, ƙarfe goma na batun wucewa bai shigo ba. Cikinta ne ya yi wani irin murɗawa sai da ta duƙe kafin ya lafa. A ya zama ya mata goma da ashirin. Ga yanayin da take ciki sannan ga ciwon ciki ya sako ta gaba. Tana nan zaune tana jiran sa cikinta ya yi murɗawar da sai da ta kwasa a guje ta makewayi. Toilet ke cikin ɗakin Toilet ɗin da ke cikin ɗakinta ciwon cikin nata bai rasa nasaba da alarda ta ce wa ta yi mata ba. Ita ta ci a matsayin abincin rana sannan ta ƙara cinyewa da maraice. Shigar da cikin ɗakin ba da jimawa ba Kabir ya shigo cikin gidan. Ta falon ya biye ɗakinsa, ganin bai ganta a falo ba, ya ɗauka ta yi bacci ɗakinsa ya shiga tare da rufe kofar. Tufafin jikinsa ya cire ya watsa ruwa sannan ya saka tufafin bacci. Ya kwanciyarsa a gado. Bayan ta gama lalura da ta fito tana cewa wash Allah na. Cin alala ko jidali. Haka kawai ta firgita min ciki. Nan ta zauna zaman jiran Kabir, rashin sani ya fi dare duhu. Duk inda ranta yake yi matuƙar ɓaci yayin da sai tsinewa iyayen Kabir take kamar su ne silar shigar ta halin da take ciki. Hattara ‘yan uwa, iyayen miji su ma fa iyayenki ne domin su ne suka haifa maki shi. Duk rashin kunya da kika ma uwar mijinki, mamanki mamanki ce kika yi wa domin Hausawa na cewa kowa ya raina iyayen wani. Musamman ma uwar miji sai ki kita ana ce mata ulcer, hypertension da dai sauransu. Abinda kuwa idan mahaifiyar ki ce ba za ki ce mata haka ba. Kuma kar ki manta duk abin da kika yi wa uwar wasu sai an yi wa taki kuma ke ma za ki haifa kuma za ki kasance a wannan matsayin na uwar miji. Duk da na san cewa wata uwar mijin sai a slow amma hakuri za ki yi domin da mahaifiyar ki ce haka hakurin za ki yi domin ba za ki canza wata ba. Abu ya ta'azzara yayin da Maryama sai murƙususu take a ranta tana cewa ashe haka Kabir yake ji kalolin tauye haƙƙin da take masa lokacin da baya cikin hayyacinsa ta shiga ta shiga tuna wani lokaci da ƙyar yake iya bacci. Karfe ɗaya na dare duk kuzarinta ya ƙare sai juye-juye tana jin kamar ta mutu yadda ta ga rana haka ta ga dare. Duk ta fita hayyacinta dare ɗaya sai kusan karfe huɗu baccin wahala ya tafi. masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al-Amin.